Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar da kuka sani. Darasin mu ne zan nuna muku wata wani application mai abin mamaki wanda yake canjawa background na keyboard wanda zai canja ma hoton background na keyboard zaka saka wa keyboard ɗinka background abin da nake nufi kenan saboda duk mutumin da yake amfani da wayar Android a koda yaushe yana so ya dinka kawatar da wayarsa ya ga yana sa mata wasu abubuwa wanda za su dinka bashi ta kallo idan yana kallo abubuwan za su dinka sashi yana da nishadi sannan kuma ya gane kan cewa ai wayarsa tana mai daɗi saboda wannan ƙarin wayannan abubuwan da ya sassaka duk da kan cewa kowa da irin karar ra'ayi akan yadda yake amfani da waya amma na san da kan cewa irin wayannan abubuwan da za a dinka sassakawa a wayoyin android yana sa mutum ya dinka jin wayarsa tana yin wani abu wanda yana jin daɗin su to amma kafin na nuna muku wannan abin yadda ake sa background a keyboard na waya ina fatan za ku yi subscribe channel ita sannan kuma ku danna mun ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinka samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki ku biyo mu ku sha kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda ni ce zan nuna muku yadda za ka saka background ma'ana ko hoto ko kuma hoton wani abu a keyboard ɗinka na wayar wayarka na android na san wannan abin zai burge mutane da yawa yanzu misali idan ko kula yanzu ga wannan ɗina bari in gwada shiga cikin whatsapp idan na shiga ko ba ma cikin whatsapp ba bari in nuna muku yadda keyboard ɗina yake kamar yanzu zan yi rubutu kun ga gashi keyboard ɗina amma me kun gan shi fari babu komai a ciki bai nuna min wani alamar na canja hoto ba to so nake a nan gurin haka yanda ya haka nan gurin in saka mana hoto kowa ya gani yanda kai ma za ka je ka saka hoton ka iya nan gurin ya cikin keyboard ɗinka na wayarka na android to abu na farko da zamu fara yi menene sai mu zo sai mu shiga cikin play store idan ka shiga cikin play store sai ka zo kai sacin a nan gurin sai ka rubuta gboard a baya na koyar da bidiyo akan wannan gboard din keyboard ne na google wanda na yi abubuwa da yawa a kansa mutane da yawa na san yanzu watakila suna da jibot din nan to amma za mu fara ne saboda wa'anda ba su da shi su ma su san yanda za su yi su ɗauko sai mu koya musu yadda ake amfani da wannan abun to yanzu abu na farko da za mu yi sai mu zo mu yi sacin din jibot kamar yadda muka rubuta a saman nan haka sai mu yi sacin muna yin satin ɗinsa kun gan shi a nan gurin na google ne mutum miliyan shida sun yi ribiyun ɗinsa sannan 26 mb ne nauyinsa ya kai nauyi eh, mb 26 sannan kuma idan ka duba dan ah, shekara uku abin da ya sama shi zai iya downloading wannan application din sannan kuma wannan idan kuka duba nan gurin za ku ga an yi downloading biliyan daya mutum biliyan daya abin da ya sama su suka yi downloading din wannan gboard din to me za mu zo mu yi kamar yadda na gaya muku na koyar wasu suna da shi da suke da shi ba sai sun ƙara yin installing ba amma za su iya ganin nan gurin an rubuta musu update sai su yi updating sa sai mu zo mu yi menene mu yanzu a matsayin kamar ba mu da shi za mu sai mu danna install wanda yake da shi kuma sai ya jira ya gani mu gama installing ɗinsa idan muka gama installing sai mu zo mu karasar da yanda zamu yi wannan abun yanzu gashi nan yana zai fara installing mb 26 ne ba shi da wani nauyi sosai sai ku ɗan yi haƙuri yanzu za gama in allah yadda to gashi nan yana yi ya fara yau dai network din ne yana da ɗan ba shi da sauri sosai amma yanzu insha allahu zan gama to gashi nan yana ta downloading ku dan yi hakuri kamar yadda nake faɗa muku network dina ne yake dan yin slow shi yasa muka wuce muka kawo yanzu yana 97 amma insha Allah rabi yanzu zai karasa yanzu 98 da ya karasa 99 sai mu kuma ci gaba da abubuwan da zamu yi ku dan yi hakuri gashi nan saura kaɗan ya karasa 99% ne yanzu zai gama installing sai ya buɗe yanzu yana gamawa za ku gani yadda za mu saka keyboard ɗinmu hoto a background ɗinsa to yanzu kun gani gashi na yana install installation ne yanzu yake yi yanzu sai mu jira ya gama yana gama sai mu zo sai mu danna akan open din nan to yanzu kun ga gashi nan ya gama sai mu zo mu sai mu danna akan open haka kana danna akan open zai nuna maka haka kun gani aka ce mai enable in settings sai ka danna enable kana danna sai ka zo sai ka zaba wannan keyboard din da suke kan wayata ne amma me sai ka zaɓi wannan gboard din nan haka sai ka zo sai ka kunna haka kaga kana danna zai nuna maka attention this input method may be able to collect all the text that you type including personal data like password and credit card number. It comes uh, from the app Gbot using the input method. To wannan misali kun san kamar idan kana rubutu wani abin zai dinga karasa maka ko ka taba saka password zai dinga dan karasa maka password din da ka saka ko wani abu da ya makamancin wannan ko lamba ce kake rubutawa zai dinga rubuta maka ita yana da dai wasu abubuwa masu mahimmanci wannan Gbot din daga Google yake sai mu zo mu sai mu danna okay. kana danna ok gashi nan select input method sai ka danna next kana danna sai ka zo nan aka ce choose input method sai ka zaba gashi nan gboard sai ka zo nan gurin sai ka danna akai kana danna sai ka danna done done gashi nan ya zama yana zama a haka zai nuno maka haka yana nuno maka haka tim din nan zamu shiga mu canja to amma me bari mu shiga ta dan can ɗaya hanyar hanya biyu zan nuna muku yanzu misali kawai sai mu yi muna so zamu canja wannan din namu yanzu misali ga keyboard din mu haka bari mu yi kamar za mu yi rubutu kun ga za mu yi rubutu kun ga jibot din gashi nan ya hau to ya za mu canja masa hoto mu sa hoton mu a nan gurin kamar dai normal keyboard da ka sani da ka danna zai fara maka rubutu kawai sai ka zo nan gurin da aka rubuta settings haka za ga settings sai ka zo nan gurin da aka rubuta team sai ka danna akai kana danna akan team to wayannan kamar eh, colors ne ma'ana kaloli ne na team din da ya kamata a ce ka zaba ko ja kake so keyboard din kai koma ko blue ko waye to amma idan zaka saka masa hoto a background sai ka ɗauko wannan gurin da aka saka plus din nan sai ka danna a kai kana danna zai kai ka cikin galari na kan wayar ka media cikin hotuna yanzu misali ga wannan hoton nawa shi nake so na saka a team dina sai in danna a kai ina dannawa gashi nan wannan kun ga haka gashi nan na danna sai mu dan jira kun ga na danna ina danna sai in ce mu in zaba iya ina nake so misali haka wannan kowa ya san wannan misali haka sai in danna next ina danna next gashi nan haka done kun ga ina danna done gashi nan apply nan gurin sai ka danna apply kana danna apply yanzu keyboard dina bari in yi minimizing za ku ga ya zama ya zama irin kamar normal da hoto kun ga ga hoto can a background za ku ga ya danyi kyau da wasu abubuwa sannan kuma idan misali kana so ka sa team din misali ba ta nan ba za ka iya shiga ka shiga cikin application din jibar din kamar wannan haka gashi nan application din sai ka danna akai kana danna zai nuno maka team haka nan gurin sai ka danna kana danna sai ka zo kan plus din haka sai ka danna kana dannawa gashi nan sai ka zaɓi wani hoto kake so ka saka a gurin yanzu misali mu mun riga mun sa wannan zan bar shi dama mun riga mun zaɓi wannan wannan shine a matsayin tim ɗinmu um, uh, na na wannan na keyboard ɗinmu to wannan shine hanyar da ake ɗaura kowane hoto a background ɗin keyboard yanzu kun gani sai ka danna apply to kana yi za ka ga keyboard ɗinka kana minimizing ko chatting kake a whatsapp ko menene za ka ga ya rubuta maka irin wannan abin yanzu misali ga bari mu shiga cikin browser ma misali a ce muna browsing haka muna dannawa idan kuka kula kun ga ga keyboard din mu ya fito da hoto a background din mu to wannan ita ce hanyar wannan google gboard din da muka saka wannan wanda muka saka akan wannan wayar mu yana da abubuwa da dama a jikin sa wanda ɓoyayyu ne a ciki yanzu misali kaga idan ka zo ga wannan digon nan guda uku sai ka danna a kansa kana danna kun gani yana yin text editing ga translate ga translate wannan floating din ne da gaskiya ban san shi ba amma yanzu kamar wannan irin translate din nan ma'ana zai canja maka da yare daga yare zuwa yare to idan ka duduba za ga abubuwa da dama ka shiga cikin settings din nan zaka ga wasu abubuwan da dama da yake yi ga su dictionary ga su voice typing ga shi text correction zai dinka gyara maka rubutu idan ba idan ba kayan daidai misali kayan rubutun turanci ba daidai ba ko kuma yaran da ka saka masa sai kamar nan gurin kun ga inda ake canja yare zuwa sai ka zaka iya sa shi faransai ko waye to idan ka zo kana rubutu kamar wannan text correction din nan sai ka zo kai rubutu ba daidai ba wannan zai dinka gogo gboard din nan zai dinka gyara maka rubutun ka yana nuna maka ga abin da ya kamata ka rubuta gashi nan dai kala kalan abubuwa a jikin google gboard din nan na google ne daga kasa zaka ga wannan gurin kamar nan gurin da aka rubuta g din nan wannan shi yake nuna da gboard ya hau kan wayar ka to wannan za ku na dan kara bayani na fiye da abin da ce zan koyar amma me ina nuna muku yana da wasu sirrika ba wai iyaka ba ground nan kadai da muka saka bane amfaninsa gboard kusan shine keyboard wanda ya fi kowanne a wayar android wanda a baya na yi bayanai a kansa amma a bidiyoyi na gaba zan ƙara yin bayani zan ƙara wayarwa mutane kai akan wannan keyboard din na android yana da matukar amfani mutane da dama ne ba su sa amfani da shi amma zaka ga wayoyi da yawa suna zuwa da shi amma wanda zaka ga wasu wayoyin kuma babu a jiki sai ka zo ka yi installing ɗinsa kamar yadda muka installing wannan shine hanyar da kawai na ce dama ni zan nuna muku yadda ake saka hoto a background din a background din keyboard to jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar guran da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa inda zaka dinga samun sababbin shirye-shirye na da zaran na saki kuma wannan subscribe da kuka ji mana ta cewa ku danna mana ba komai bane yana ƙara mana ƙarfin gwiwa ne mu ji muna so mu yi muku sababbin bidiyo nagode